من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين وفرق إنا ركم الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi to da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan ayata 282 insha Allah bismillah mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تردون من الشهداء أن تدل إحداهما أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى عليكم جناح أن لا تقتلوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم نعم Alhamdulillah wannan aya mai albarka ita ce aya mafi tsawo a cikin ayoyin Alkur'ani kuma ta zo ne a cikin sura mafi tsawo ita ce suratul Baqara wannan aya mai albarka tana bayyana mana wato bashi da halarcin bashi da hukunce-hukuncen da suka jibinci bashi da mai ba da bashin da mai karɓan bashin da mai ba da shaida akan bashin da mai rubuta bashin gaba ɗaya ayan nan za ta fayyace mana koma da komai a da farko Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah idza tadayantum bidainin idan za ku yi mu'amala na karɓan bashi a tsakaninku ila ajalin musamma zuwa ga wani lokacin da ku kuka ƙayyade wa kanku kuka tsayar wa kanku Allah ce faktubuhu ku rubuta shi ka'ida ta farko da Allah ubangi ya ce mana kenan a rubuta wani ina son bashi ka bani bashin dubu ɗari zuwa wani lokaci wani sai an ambaci lokacin a ambaci yawan kuɗin sannan kuma a rubuta abubuwa guda uku ba a zo a ce bani ni kuɗi kawai ba tare da an ce nawa ba ba ni bashi zan mayar maka ba tare da an ce a wane lokaci ba sannan kuma a tafi kawai a a sai an rubuta abinda Allah maɗaukacin sarki ya fara ila ajalin dole a sanya ajali dole a sanya lokaci kar ka zo kawai a karbi bashi ba ni bashi zan mayar maka yaushe za ka mayar mun a a zan mayar maka kawai ba a yadda ba sai an kayyade ƙarshen wata bayan wata biyu bayan wata uku ƙarshen shekara in kai mai bayarwan kaga ya maka ka bayar in bai maka baka ce a ya mun tsawo to shi yasa ila ajalin kar a bashi kawai open ila ajalin Allah ce a sanya ajali a sanya iyaka a sanya lokacin da za a bayar idan aka zo kuma karɓan bashin faktubuhu a rubuta ni wani na karɓi bashi wajen wani ko na bama wani bashi kaza kaza a rubuta da shaidu da komai a sa'an waliyaktub bainakum katibun bil adli idan ku biyun nan mai ba da bashin da mai karɓan bashin ba ku yi karatu ba to a samu mai rubutu da zai zo ya rubuta wannan bashin tsakaninku da adalci shi kuma wala ya aba katibun an kutuba kama allamahullah kada shi mai rubutawan ya ƙi rubuta bashin nan kamar yadda Allah ya sanar da shi domin dole tunda mai bayar wanda mai karɓan basu da ilimi su dictation kawai za su yi za su yi shifta ne za su rika faɗa ana rubutawa to kar wannan ya rubuta wani figo na amount wanda ba haka suka faɗa masa ba ce niwa ne karuma ne zo karuta niwa ne na karbi dubu goma a hannuwa ne kai ka sa dubu goma sha biyu da yake shi bai san karatu ba bai san rubutu ba kawai ka sa dubu goma sha biyu ka ƙara ko kuma kada ya ce ka rubuta ni wani na karfi dubu goma ka rubuta takwas ka rage to Allah ya ce mai rubutun ma in zai rubutun ya rubuta da adalci kada ya kuskura ya rubuta sa'anin yadda aka faɗa masa ya rubuta kamar yadda Allah ya sanar da shi wa sanar da ka iya rubutun wa sanar da ka iya karatun to yanda aka faɗa ka ji sun furta haka za ka rubuta domin in kai ƙari ko kai rage dole ɗaya daga cikin waɗannan two parties ɗin zai cutu Allah ce falyaktu ya rubuta walyumli lillazi alaihi alhaqu shi wanda haƙƙin karban bashi yake wuyan shi walyumli shine zai dictating yazo yana faɗa ma wancan shi kuma yana rubutawa waliyattaqillaha rabbahu ya ji tsoron Allah shi mai rubutun nan ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a matsayin ubangijin shi wala yabkhas minhu shay'an kada ya tawaye amount din da aka ce ya rubuta ya rubuta less ko ya rubuta sama da haka kada ya kuskura yanda aka faɗa ya rubuta fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan aw idan shi mai karɓan bashin wato mutane ne irin dolaye din nan ne wanda ba su da irin wayon nan haka ba su iya lissafi ba ba su iya komai ba wanda ma ba a sake musu dukiya au ba'ifan ko mutum ne mai raunin da bai iya rubutu da karatu ba aw la yastati'u an yumilla ko ba zai ma iya magana ba bebe ne ko kuma bai da wayon da zai rika faɗan abubuwa irin dolaye din nan dai haka ba zai ma iya dictating din ba dictation ba iya dictation ba ba zai ma iya ba sannan yana da rauni ba zai bai iya rubutu da karatun ba saboda yadda Allah ya yi shi Allah ya ce falyumlil waliyuhu bil adli waliyinsa majibincin al'amuransa shine zai zo ya tsaya a madadinsa shine zai tsaya a madadinsa ya zo ya faɗa ma wancan ɗin yadda zai rubuta Allah ce shahidai shahidaini min Rijaliku ku nemo daga cikin mazaje mutum biyu su shaida wannan transaction da ake ko kuma bashin nan da ake rubutawa ku nemo mutum biyu su shaida lokacin da ake rubutawa fa in lam yakuna rajulaini idan ba a samu mazaje duka ba to farajulun wa mar'atani a nemo namiji ɗaya da mata biyu a madadin ɗaya namijin mimman tarbauna mina shuhada'i irin waɗanda kuka yadda da shaidansu kuka yadda da mutuncinsu kuka yadda da natsuwansu su za ku nemo me yasa aka ce madadin namijin da ba a samu ba na biyun a samo mata biyu su zamanto makofin namiji ɗaya shi ne an ta zilla ibidahu ihdahuma saboda idan ɗaya ta manta fatu zakira ihdahuma al-ukhra dayan za ta iya tuna mata ke ba haka bane rana ba haka bane idan tace eh to ni dai na san 8000 aka fada a ruka a ke kin manta hajin kin manta 10000 aka ce saboda mata manzon Allah sallallahu ya sifanta su da cewa sunna kisatu aqlin ne hankalinsu tawayayye ne ba cikakke bane irin namiji irin na namiji saboda haka akwai a, shari'ar musulunci akwai fil ɗin da kwata-kwata ma ba a karban shaidan mata a ciki duk wani haddi duk wani laifin da is punishable by had wanda haddi ne na yanke hannu ko na jifa ko na eh, kashe mutum ko na wani bulala yawanci duk wani haddi ba a karban shaidan mata ba a karɓan shaidan mata saboda mata ba sa iya tsayawa su jure su kalli ficcen yadda aka yi kisan ba sa iyawa wanda ko zakara za a yanka za ta gudu za ta gudu ita ce za ta gaga wani zai kashe wani ya zaro ka har ya yanka tana kallo ba za ta iya ba shi yasa ba a karɓan abin nan ɗinsu a wannan ko duk wani hukunci da za a yi na jefe mutum ne ta hanyar ko zina ba a karɓan abin nan na mata a wajen yanke hannu ba a karɓan na mata bulala ba a karɓan na mata akwai kuma inda matan ba a karɓan mace ɗaya sai sun haɗu sun to biyu saboda yadda suke jiman ji Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inda ba a samu namiji ba eh, maza biyu aka samu namiji ɗaya sai a nemo mata biyu a madadin wancan domin in suka haɗu ɗin sai sun haɗu ɗaya in ta manta ɗaya za ta tada ɗaya za ta tunatar da ɗaya yadda aka yi shine an ta zilla fa fatu ihdahuma al al'ukura Allah ce wala ya aba shuhada'u idza ma du'u kada su kuma shaidu su ki zuwa idan aka kira su misali idan aka kira su a ɓangare biyu wani don Allah zo ku zamanto mana shaida wani zai karbi bashi a hannuna za a ruta, don Allah ku zamanto shaida kar su ce mu kar adame ni gaskiya ina da harkokina na gabana ba zan ba zan zama shaida ba kar da su ci. idan kuma a farkon sun yadda har sun zamanto shaida kar idan aka yi rinto kuma a neme su su ba da shaidan wani kun shaida yadda waɗannan suka yi nan ma kar su ki zuwa kar su ki zuwa da farko yayin da za a neme su su ba da shaidan cewa eh, yayin da ake karban kuɗin. haka ne idan al'amar ya da husuma aka yi rinto aka je gaban kotu idan aka kira su a matsayinsu na shaidu nan ma kada su ki zuwa idan kai musulmi ne ka zo saboda zuwanka a rubuta ɗin ka zama to shaida ya taimaka haka nan lokacin da wani yake so ya cutar da wani ka zo ka ƙara ba da shaida ka tabbatar nan ma ka ki zuwa a ce don Allah wane wane ya murrinto ka zo kai ne shaida na kuɗe ce ni ban san harkan kotu ba za ba alhali shi ne shaidan kada yake kada yake saboda kin shi zai sa hakkin wani ya salwanta can kuma kishi na ya zo ya ashe daɗin cewa wani zai karɓa shi ma kin zuwan shi ɗin zai sa wani ba zai samu biyan bukatan wannan kuɗin ba ba zai samu kuɗin ba balle ya samu biyan bukatan shi Allah ce wala ya aba shuhada'u idza ma duhu kada shaidu su ki zuwa yayin da aka neme su su roƙin su ba da shaida Allah ce wala tasamu kada ku yadda ku yi ganda ku yi kiuya an buhu ku rubuta bashi sagiran au kabiran komen kankantan shi komen girman shi kada ku samu ganda ku ga wai dan kudin kadan ne da Allah me sai an kirawa ne an kirawa ne an sa hannu ka san wani heran shi ya baci wani baka yadda da ni bane ka ban dan dubu goma he an kirawa ne an kirawa ne an kawo ni fuska an nemo wani bairo da kama makamantan su tona asiri kawai eh kai kaga wani ya fusata kawai yace in dai haka ne bari kawai ban so ban so ta za a kai kaki shari'an Allah din me yasa kai kaki a ayi abinda Allah ya faɗa din kai kana son ayi son zuciyanka kenan Allah yace ayi kai kai kai fushi a bari ka tafi ka tafi ka tafi shari'a ce ta Allah subhanahu wataala ba za mu bar abin da Allah ya faɗa ba kai mu bi son zuciyanka Allah ce wala tas'amu kada ku yadda ku kosa ko ku ko ku samu ganda ko kiuya waje rubuta abin da za a karɓa na bashi kwandala sai ta yi dalilin zuwan ka wuta kwandala Allah baya yafi haƙƙin wani to saboda haka kada mutum yayi yi sakaci ya zo Allah ce komai karancin bashin nan komai yawan shi kada ku samu ganda da kiwuya wajen rubuta shi ila ajalihi ku rubuta shi ku nuna kuma garan da aka ce za a biya din Allah ya ce zalikum kaga yin haka din nan shine aqsatu indallahi shi ya fi adalci a wajen Allah wa aqwamu shi ne kuma ya fi wajen kafa shaida da tsaida shaida idan mutum zai rinto ga shi in ritin, shi ya fi tsaida shaida da tabbatar da shaida wa adina Allah tartabu kuma ne zai hana kuku samu mafi karancin shakka macewa nawa na karɓa ne maka ina fata an gane ba mai shakka ba mai kokonto ga takaddu a rubuce ka rike ɗaya na rike ɗaya. ba inda wani rinto zai taso duk wannan zai hana rinto ina fata an gane ko sai dai inda Allah ya ɗan yi sauƙi ɗin ya rangwame ya ce illa an ta kuna tijaratan hadiratan tudiruna ha bainakum sai dai in kuna harkan kasuwanci ne a that very moment wani ya zo sayan abu ya saya bai da dubu bai baka da canji eh, baka da dubu biyu kai ka tsaya abun ɗaya shagon eh, makwabcinka ta wani da Allah dan me ko mun biyu shi ma a dubu biyu yana harkan shi kana harka kuna tare kawai kasuwanci ne ake ga customers a tsaye kawai da makamantansu ka zo za ka ba da canji ba cikin dubu biyu kace wani dan Allah me ko mun dubu biyu kamar yadda yan kati suke yi ko masu sai da ayaba ko masu sai da abu a bakin titi ko ba haka ba idan ka saya wani bai da canji zai ce wani dan Allah dan Allah ba ni kaza nan ba sai an gudu an samo fuska ba an samo bairo an nemo shaidu a wani dogon rubutu ga wani a tsaye shi abin nan ya an kunsa mai abu aleda yana jiran canji Allah ce illa an takuna tijaratan sai da in kasance ne hadiratan wanda yake ana cikin hada-hada yanzu kawai tudiruna ha wanda kuke tafiyar da ita a tsakaninku to laysa alaikum junahun babu laifi akan ku Allah taktubuha don ba ku rubuta ba wannan babu wani abu domin irin wannan sai ka karbi dubu ɗaya dubu so goma ma a rana ɗaya shi ma in bai da canjin da zai ba ma wancan ɗin ko ya ta masa shi ma zai zo an jima ma zai zo takarduna za ku rubuta takarduna za ku rubuta ina fata an gane mu biyar muna jere muna sai da kati a nan wanda Allah cika dan ba 500 a wajen in kita in ba mu wannan kaza samo fuskar da bairo mu rubuta a kashe shaidu can kuma wani ya zo shi ma ana son ɗari uku samu fuskar da bai takadduna za ka tara shi ma na zai tara shi ma zai gudo an jima ya zo ya nemi ɗan ɗari a wajen ka canji da kaza ko ba haka ba masu tallin biredi masu tallin kaza masu tallin kaza na babu wani abu in ji Allah subhanahu wataala idan ba a rubuta ba amma wa ashidu idza tabaya'atum duk da haka fa ku kafa shaida eh, ko ba a rubuta ba in ji Allah dai to a dan ba da shaida haka a kafa shaida Allah ce wala yudarra katibun wala shahidun kada wani bangare ya cutu masu wanda suka kira shi mai wanda wanda suka kira mai rubutun kada su yadda su cutar da mai rubutu shi ma shaida kada ya kuskura ya cutar da wanda yake wanda ya bada kuɗin misali kai ka kira ni na iya rubutu da karatu kace wane zo rubuta ni wane na karbi dubu takwas a hannun wane a yau laraba shashi daga watan kaza kaza ina rubuta alhali kai ina yanda kace rubuta dubu takwas din nan ashe goma ka karba a wajen shi ka gani da kasa na rubuta abinda ba haka bane ka cutar da ni domin takan yi a zo kotu ko a zo rigima ka kai ka yi rinto ka ce allan baram dubu goma na ce masa ya rubuta takwas to kaga kamun karya ka cutar da ni ina fata an gane to idan har za ku kira mai rubutun ya rubuta muku wannan bashin ku faɗa masa tsakani da Allah daidai yadda kuka yi kar wani mai bayarwan ko mai karɓan ya faɗa wa mai diktetin wa mai rubutu abinda ba haka bane kaga shi ma ka jawo masa abin rendering to ya tashi ko wani abu ya tashi shi ma fa za a ce to me yasa kai ga abinda aka ce ka rubuta ka rubuta wani abu daban to kada ya kuskura ya koyi ina fata an gane ko kar shi kuma wala yudara katibun kenan wala shahidun kada a cutar da mai bada shaida shi ma wane zo ka shaida ni wane na karbi dubu takwas a wajen wane yana bina zan ba shi ran kaza ya ba da shaida har ya yi sainin ya rubuta sunan shi ya sa hannu alhalin ashe goma ka karba ka ce ya ba da shaida akan takwas ne to shi ma ka cutar da shi mai rubutun can an hana ya cutar da koko yawa kar a ce mai goma ya rubuta takwas kar a ce mai goma ya rubuta sha biyu an hana shi yayi a haka eh, a haka ya cutar da ku kuma bai ba sa an hana ku cutar da su Ka yi diktetin masa abin da ba haka ba ne. ko ka kira mutum ya ba da shaida ya sa hannu a matsayin shaidanka alhalin abin da abinda ce ya ba da shaida a kai ba haka ba ne ba ka faɗa masa gaskiya ba kar wani bangare ya cutar da wani bangare Allah ce wa in taf'alu idan har wani bangare yayi haka fa innahu fusukun bikum wato kun zama to fasikai fasikanci ne a gare ku me fasikanci shine kun yi saƙo? babban laifi ne alfisku bi ma'ana alfuruju an ta'atillah alfisku ma'anan alfisku shine laifi shine saba wa Allah Allah ce idan har kuka haka fa kun saba wa Allah kun wa amana wattaqullaha ku ji tsoron Allah kada ku rage kada ku ƙara wa yu'allimukumullahu Allah yana sanar da ku irin dokokinsa na addini wallahu shi Allah fi kulli shay'in ga dukkan wata yar almundahanan da za ku yi na ƙarya da munafurci da na oye-oye ga kai mai rubutu a ce ga abin da za ka rubuta ka rubuta saɓanin haka don ba su iya karatu da rubutu ba ko kai da ka tsaya a madadin wannan dolon wa wanda bai iya magana ba ka tsaya madadinsa ka zo ka faɗi abin da zai cutar da shi don bai iya magana ba bai iya karatu ba ko kai shaida ka ba da shaidan saɓanin yadda aka ce ka ba da shaida ko ka mai rubutu ka rubuta sabani ko mai faɗa a rubuta ka rubuta sabani Allah ce duk abin da kuka aikata yayin mu'amala da wannan bashin to wallahu bi kulli shay'in alimun Allah yana sane da dukkan komai yana sane da dukkan abin da kuka aikata na'am وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعدكم بعدا فليؤد الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تقل يكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم نعم الله ما كي سركيتي وإن كنتم على سفر إن harkan kasuwancin naku na tafiye-tafiye ne ni da kai za mu tafi kwatano ni da kai za mu tafi dubai mu biyu ni da kai za mu tafi china ko kano ko lagos mu biyu ne muke tafiya to sai na nemi bashi a hannunka mu biyu ne kawai kuɗina ba su cika ba a halin tafiyan ni da kai he na nemi bashi babu wani da zai shaida to Allah ya ce wa in lam ta wa lam tajidu katiba wa in kuntu ala safarin in bashin an karba ne a halin da kuke tafiya ku biyu wa lam tajidu katiban kuma babu wani mai rubutu da zai zo ya muku rubutun a halin tafiyan ku biyu ne Allah ya ce to abinda za a nan farihanun maqbuda sai wani ya ba mai karban ya bada jingina ya bada jinginan wani abu ya ciro wani agogon shi mai tsada haka ya ce ga agogona ka riƙe ba ni dubu goma jinginan nan ta to menene shaida dama jingina idan ka kasa biya ne sai a sayar ko yawa ba ka karɓan dubu goma ka ba da jinginan abun da balun shi dubu biyu ne ba yadda ba ko ka ba da ikon ko above yawa <laughs> domin in yake biyan ka dubu goma ce to ya je aina rike agogon to agogon nawa dubu biyu ne baka warke ba dai ka warke ba ina fata an gane amma ya baka equivalent ya zamanto agogon tsadan shi dubu goma ne ko dubu goma sha biyar to idan dubu goma sha biyar ne ya baka cewa gashi wane zuwa lokaci kaza idan ban kawo ba agogon nan a sai da shi a cire daidai kudinka to idan ka je kudin ka same shi a dubu goma sha biyar in fa ka cire naka dubu goma sai ka mayar masa da me dubu biyar ɗin shi la darara wala dirara la tazlimuna wala tuzlamuna ina fata an gane ko in dubu goma eh in dubu tara agogon ya kullo aka sai da shi alhalin dubu goma ka bashi to kana bin shi dubu ɗaya to a nan in the absence na menene shaidu witness da rubutu da menene da a bada jingina in ji Allah cire wani abu ka bashi ya rike ina fata an gane ko Ah, Allah ce amma fa in amina ba'dukum ba idan shashin ku ya amince da shashin child friend ɗinka ne childhood friend ɗinka ne kun taso tare ne ka yadda da shi ya yadda da kai ka amince da shi ya amince da kai kana ganin ba wanda zai ci amana ah, amanan junan junanku a tsakaninku to shikenan tana iya ba tana iya bashi ba tare da jingina ba ba tare da rubutun ba don ka yadda ba zai ci amanar ka ba aminin ku to in dai haka ne kawai shikenan sai yi ba tare da jingina ba ba tare da rubutu ba amma falyu'addi alladhi utumina amanatahu kai da aka amince maka in fa ka dawo da amana Kar ka ga don ba rubutu kuma ba shaida kuma babu jingina don ka ga an ce shari'a ta yadda in akwai aminci kar a yi kuma ka zo ka yi amfani da rashin shaidan da rashin takardan ka ce kuma za ka ci amana kada ka kuskura wal yattaqillaha rabbahu Allah ce ka ji tsoron Allah da yake ubangijinka an baka based on trust ne yana daga cikin alamun munafikai ko cin amana a amince maka ka ci amana Allah ce wala taktumu shahada idan kuma shaida aka bayar kan shaida aka to kada ku boye yanda abu yake karara wa man yaktumha duk wanda ya boye gaskiyan abu yanda ya wakana da dai an ce ba takarda ba a rubuta ba ba shaida babu komai to idan aka zo ka bashi abun nan a yanda yake kada ka yadda ka boye wanda ya kuskura ya haka fa innahu athimun qalbuhu lallai wato yayi laifi zuciyan shi ya kazanta zuciyan shi ya kazanta wallahu shi Allah bi ma ta'maluna ga dukkan abin da kuke aikatawa abinda mai shaida aka ginda ya masa na dokoki abinda ya aikata a wajen shaidan nan nashi abinda mai rubutu ya aikata wajen rubutan nan nashi abinda mai imla'i mai dictation ya, ya, ya furta yayin da yake furta a yayin da mai bada bashin ya bayar da wanda ya tsaya ma asafihu duk abinda kuka aikata da wanda aka ce ma ba ma shaidan idan akwai amana a tsakani Allah ce duk waɗannan abin da kowa ya aikata ko fa inna Allah bima ta'maluna alim Allah yana sani da shi ranar tashin kiyama mutum zai yi bayani mun fahimci na ayoyi to ayoyi ne na bashi menene bashi a musulunci menene matsayin bashi menene kuma hatsarin sa shine za mu da izinin Allah subhanahu wa a mu ƙara bayani da kawo hadisai dangane da shi bashin mu ji hatsarin bashi mu ji bala'in bashi da musiban bashi da kuma duk da haka saboda bukatuwa mai tsanani Allah maɗaukakin sarki ya halatta shi a rika mu'amala a tsakani a rika mu'amala wannan littafin da na ɗauko mana abunna eh, sunna ne malamai suka malam sun kayo hadisai masu ɗimbin yawa game da bashi shi bashi asalin shi Allah ya shar'anta shi Allah ya yadda da shi ya yi umarni da shi saboda abu ne wanda ake neman kusanci da shi zuwa ga Allah ɗan uwanka musulmi ne zai shiga matsala ya shiga kunci ya shiga wani irin yanayi ma malam wanda yana bukatan ka taimaka masa da waɗannan kuɗin saboda karya ya tozarta kai kuma ka kalla ka taimaka masa ɗin to ka amfani da wata awanu alal birri wa takwa ku yi taimakekeniya akan menene akan ayyukan alkhairi da tsoron Allah ɗaya kenan domin yanzu misali wani ne kawai yana biyan kudin haya yana da dubu tamanin dubu ashirin ne kawai ya kasa mai haya ya ce wallahi wallahi zai fita gidan nan yau bai ciko dubu ashirin ba yau zai fita aka waye yana ba shi haƙuri yana can hanyar da an turo masu kwaye kwano ta san haka masu gida suke yi sai a turo waɗansu su hau kawai kafinta kawai ya fara ɓalle kwano kawai yana ciccire shi ce zauna a zauna zauna a ciki amma an cire kwano ina za ka kwana ga ruwan sama dubu ashirin ɗin nan kawai rashin shi zai tozarta zai wulatanta da shi da iyalansa da 'ya'yansa sannan idan ya fidda kayan a yau ina zai kai su ina zai kai su musamman ma irin yan hayan nan su ma marasa imani sosai wanda masu ba da hayan ba tausayi babu abin nan kawai to kaga irin wannan tozartawan da cin mutunci da za a masa da wulakancin da za a masa a duk duniyar nan ba abinda yake bukata ka masa da zai kwantar masa da hankali irin ka bashi menene dubu ashirin din nan kuma bashi kai kuma ka kalli yanayin ka bashi kai kanka kana da lada a wajen Allah subhanahu ta'ala duk da cewa bashi zaka bashi ya mayar maka amma duk da haka dai ka rufa masa wani asiri ina fata an gane ko da abubuwa dai makamantan haka akwai sauƙaƙa wa mutane rayuwa ta masa tsanani a lokacin ka sauƙaƙa masa ɗan shi za a yi jarabawa gobe ba inda zai samu dubu talatin da zai biya masa shekaru hudu da ɗan shi ya yi gaba ɗaya a university nan sun tafi in bai jaraba yana da ƙyar yake biya da ƙyar yake biya sai da aka zo ƙarshe za a final exam bai da dubu talatin kuma in bai ba sai ba ko ya yi sai in ka bashi baka tausaya ma baka rufa masa asiri ba ka rufa masa rahama ce saukakawa ne yaye wani bakin ciki ne ga ɗan uwa musulmi shi yasa musulunci ya yadda da shi ya faɗaitar ya zaburantar da mutane su rika yi ina fata an gane kuma kuma Allah ya sanya haka din a cikin mu'amala a mu'amalanci juna da haka amma baya cikin babin roƙo mun san roƙo an haramta roƙo ko yawa mun karanta matsalar roƙo da illolin roƙo to wannan ba a ɗaukar shi a matsayin roƙo ka ce wani don girma Allah taimaka mun da dubu ashirin bashi tunda ai bashi ya ce ba roƙo ya yi ba akan zai dawo ma da shi ne kaga ba za a yi counting ɗin shi cikin masu roƙo ba ka gani baya daga cikin irin zargin da aka yi na roƙo domin zai amfana da shi ne kuma ya dawo maka da kayanka yadda ka bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka mana hadisai guda uku da manzon Allah ya nuna falalan bawa wani bashi don rufa masa asiri ko don yaye masa wata matsala ko don yaye masa wani bakin ciki da yake damun shi akwai hadisin da Abu Huraira ta ruwaito Allah ubangiji yarda da shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala man nafasa al muslimin kurbatan min kurabi duniya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al abdi ma dama al abdu fi auni akhi Allah ce duk wanda ya yaye musulmani wani bakin ciki ko wani kunci da yake damun shi na rayuwar duniya shi kuma Allah zai yaye ma wannan bawan kunci da damuwan da zai gamu da shi na gobe kiyama kai a nan duniya ka rufa masa asiri shi kuma Allah zai bare sai ka zo kiyama duk tarnakin da zai hana ka shiga aljanna kai ka wuta sai Allah ya kau da shi ya rufa maka asiri ya tsare ka daga shiga wutan ya saka aljanna ta dalilin kai ka rufe ma wani bakin ciki ka rufa masa damuwarsa ina fata an gane ko manzo Allah ya ce duk wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin kunci to Allah zai sauƙaƙa masa a rayuwarsa ta duniya da ta gobe kiyama ina fata an gane ko duba kai naka damuwan da na duniyan da na lahiran za a haɗa kai kuma na duniyan ka taimaka masa ka rufa masa kai kuma Allah ya rufa ma anan ya rufa maka a can sai manzo Allah sassala ya ce Allah yana cikin taimakawa bawansa a ko da yaushe matukan bawan nan shi ma yana cikin taimakawa mutane demo kake taimaka mutane demo Allah yake taimakon ka kai ma wannan hadisi mai albarka imamu muslim ya ruwaito shi abu dauda ya ruwaito shi turmiz ya ruwaito shi bashi baya ciki yana ciki yana ciki hadisi na biyu hadisin abdullahi dan mas'ud ne Allah ubangi yadda da su yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin yaqridu musliman qardan marrataini ba wani musulmin da zai ba wa dan uwan shi musulmi bashi har sau biyu ya zo ya nemi bashi a wajenka saboda wata bukata ka bashi ya da maka da shi nan gaba mu wani abu ya taso masa ya nemi bashin ka bashi ya biya ka so biyu kana bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a rubuta maka bayan ya dawo maka da shi din fa ba wai rike waye ba amma za a baka sadakan gurgudun kudin da ka bashi bashi in dai har so biyu ne aka ce da sharadi so biyu amma in sau ɗaya ne za a baka ladan ka taimaka masa amma nan bayan ladan ka taimaka masa sai a duba ɗaya amount ɗin da ka bashi sai a baka kwatankwacin ladan ka yi sadaka da wannan kuɗi kun ga falala ne na taimakawa ta hanyar bashi hadisi na uku hadisin anas ya ce manzo allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a daren da aka yi isra'i da ni na je sama wato na zo wata ƙofa ta aljanna sai na ga an rubuta kowace sadaka guda ɗaya in mutum ya yi ana ba shi lada goma a madadin sadaka guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai na ga an rubuta wanda ya ba da bashi guda ɗaya shi kuma ana ba da lada goma sha takwas lada goma sha takwas ina fata an gane kuntu da naga wannan abu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuce sai nace ya jibrilu ma balul القرض afdalu من sadaqa anan an fifita bashi akan sadaka ya jibril sadaka idan aka yi ta lada goma a madadinta amma bashi da in ka yi shi kuma za a da maka da shi fa ka bashi amma a baka lada goma sha takwas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sai jibril yace li anna sa'ila yas'alu don mai roko shi da ka bashi sadaka yana da shi maybe yana da shi ka bashi kuma ko ba haka ba amma mai neman bashi da ya zo ya tabbata bayi da shi ne kwata-kwata wanda ai sadaka ka zo kacewa ne ga sadaka ya roƙe ka kaga koda baka roƙe shi ba maybe yana cikin rufin asirin shi bai bukatan komai amma wanda kaga har yazo yake wani don girman Allah ba ni bashi to bai da shi kwata kwata ne to kaga wannan shi kafi rufawa asiri wanda ka bashi bashi shi yasa aka fifita ladan duk da cewa zai dawo ma da shi amma mu duba yadda aka fifita ladan ina fata an gane ko waɗannan sune hadisai guda uku da suka nuna mana muhimmancin a shi ladan muhimmancin bashi to malamai suka ce dole fa sai an sharkanta in zaka ba mutum bashi amount ɗin ya zamanto sananne ne wanda Allah ba ni waɗansu dubbai a nan in kana da su nawa a dubbai kawai dubyan dubbai kawai a'a goma ko ashirin ya zama to an san adabin amount ne zuwa nan gaba zan biya ka a'a yaushe sai an tabbatar da an faɗi ranar biyan ina fata an gane ko sannan kuma a rubuta ɗin kamar yadda Allah ya faɗa da shaidu koma da koma wannan shi to sai a hadisan da suka nuna hatsari shi ba shi din ga wanda fa ake bin shi bai biya ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri duk wanda ya karbi bashi Allah ya hore masa ya samu yayi gaggawa ya biya wannan bashi kada ya yadda ya kwana da bashin nan ranan wai kuma ya samu abun da zai biya wannan bashi imamu ahmad ya waito hadisi ce anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah ya tambaye shi an akhihi mata wa alaihi daini wani mutum ne zai ce ya rasulullahi wani kani na ya rasu fa kowa na ya rasu amma ana bin shi bashi fa kana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce huwa mahbusun bidainihi faqidun anhu wato an tsare shi daga dukkan wata rahama sai an biya masa bashi bi ma'ana da mutum zai mutu ana bin shi bashi za a dakatar da shi daga dukkan wata rahama sai an tabbatar an biya masa wannan bashin kun ga matsalan shi kenan faqala sai ce ya rasulullah ya manzo Allah qad addaitu anhu ni na biya masa bashin gaba daya amma abun da ya rage kawai illa dinaraini idda'at kuma mar'atun wata na biya masa duka sai dai dinari biyu ne kai wata mata ta fito tace tana bin shi walaysa laha bayyinatun kuma ba ta da wata shaida da hujja sai manzo Allah ce ka bata ita ta fi cancanta so idan wani ya zo ya ce yana bin mamacinka waɗansu kuɗaɗe karka ce ni ban yadda ba ƙarya ne ina shaida ina kaza ka biya ɗin ka yi rilizin ka sauƙaƙe a mamacinka ya fi alheri ka tsaya wai kai ka ce ba za ka bayar ba saboda babu mene saboda wata babu rubutaccen shaida za ka sanya ɗan uwanka mamaci a cikin matsala ita ka je ta ɗauki lodin ko shi ya je ya ɗauki lodin wanda ya ƙarya na biyu an wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah ya manzo Allah raita in jahattu bi nafsi wa mali shin baka gani idan naje nayi jihadi na ba da raina a filin daga da dukiya na gaba daya muka tafi jihadi fa qutiltu aka kashe ni sabiran ina mai hakuri a filin dagan muhtasiban mai neman yardan Allah da ladan Allah muqbilan kuma ina mai fuskantar makiya ban juya musu baya ba adkhulul jannata ya rasulullah zan shiga aljanna sai manzon Allah ya ce na'am eh adkhulul jannata ya ƙara tambaya manzon Allah zan shiga aljanna manzon Allah ya ce eh ya ƙara tambaya zan shiga aljanna ya ce eh sai da ya maimaita so biyu ko so uku sai manzon Allah ya ce sai dai fa in ka mutu dinnan shahadar nan da kai akwai bashi a kanka sai dai in fa da bashi a wuyanka ya bata maka lamari amma ka yi mutuwar shahada ba abin da ya rage maka banda aljanna sai dai inda bashi ne akwai matsala walaisa ka wafa'un kuma ba wanda ya biya maka to kun ga shi ma matsala ne to fa sa'aluhu anhu fa qala sai aka tambaye shi ad-dain wallazi nafsi bi yadihi law anna rajulan utina fi sabilillah manzo Allah sallallahu wallahi na rantsa da Allah da raina ke hannun shi da mutum za a kashe shi a filin daga yayi mutuwan shahada sannan Allah ya daɗa ta da shi kuma back to life ya je jihadi a kashe shi a daɗa ta da shi ya dawo rayuwa ya je wani jihadin a kashe shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi ba zai taba shiga aljanna ba sai an biya masa bashi taɓa shiga aljanna ba sai an biya masa bashi hadisi na uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da Jabir rawaito yace manzo Allah ya kasance baya yi wa gawan da ake bin ta bashi sallah idan ta rasu idan mutum ya rasu aka kawo gawa manzo Allah ya mata sallah aka ce ga sallah ya rasu sai farko abinda manzo Allah sallallahu alaihi zai tambaya yace ana bin shi bashi eh sai manzo Allah ya sallake ya tafi ce ku yi wa gawan ku can sallah bazan mata sallah sai yaushe sai dai in an samu wani wanda ya lamunce ce ya rasulullahi ni na yi alkawari na lamunce zan biya baci nan ne manzo Allah zai dawo ya masa sallah kun ga shi ma matsalan bashi da illan bashi ke ina fata an gane shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam budi fatu makka sai manzo Allah ya ce to daga yau ni ne majibincin dukkan wani mumini duk wanda ya bar bashi ya mutu ya bar bashi manzo Allah ya ce yana kaina zan biya masa wanda kuma ya mutu ya bar dukiya to na magadan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya daga baya zo ta biya wa musulmi wannan mun ji illan mutuwa da bashi kai kana da bashi ka dauki bashi kuma Allah ya hore maka ka zauna ka je ka yi wata harka daban ga haƙoƙin mutane a wuyanka Allah ya hore maka ba wai bai hore maka ba wannan matsala ne in ka mutu da shi daga cikin illolin bashi idan ka san kullum kana bin ta wannan a ribaɗo kullum idan ka san da mai bashi a nan da ke binka wallahi ka daina bin hanyar ne sai dai ka canja wuta kuma kullum in kana tunanin za ka hango mai bin ka bashi za ku haɗu lama halata ba makawa to sai ka rika tunanin wace ƙarya za ka gaya masa kullum in ka kwanta sai ka yi tunanin wani ƙarya za ka yi wa mai bin ka bashi to akwai wani ishu da malamai suka kawo kai ne ka ba mutum bashi ya ji daɗi mawadaci ne ya fi kama kuɗi sai ya zo ce malin don girma Allah ba ni miliyon ɗaya kawai ina da wani abun da yanzu yanzu zan in na solving nashi kawai shi kenan dukiya ta za ta fito haka ne eh kai sauri ka bashi miliyon ɗaya shi kenan da ya dawo maka da miliyon ɗaya bayan sati ɗaya ya ce gashi na gode Allah maka albarka ka taimake ni ga miliyon ɗaya ga dubu ɗari biyar wannan na ne na baka kawai wannan ya halatta ba riba ba ne kuma ba salafan jarra manfa'atan bane akwai wani abin da ake kira salafan jarra naf'an wato bashi da zaka bayar amma mai kugiya in ka bada bashin yayin da za a dama ya ja wani abu ya dawo da shi ta ina ne bai zama haram ba saboda ba sharadi kai da shi ba wani eh zan baka miliyan ɗaya amma da sharadi fa zaka kara in ka zo dawo da shi ba ku yi wannan ba ba kai ka nema ba daɗin yadda ka taimaka masa ya samu rufin asirin nan daga tozarta na ya maka wannan malamai suka ce babu wani abu ka karfa. dama ba wai an san al'ada ba ga duk wanda ya bayar ana masa haka ko sharaɗi ba ne on his own ne ya baka wannan babu wata matsala shi kuma mutumin da aka bashi bashi yana da kuɗin ya biya yaki to shi kuma matsala ne idan ya mutu kuma shari'ar musulunci ta yadda a yi freezing ɗin dukiyan shi a kulle dukkan account ɗin shi sai an cire dukkan haƙoƙin mutane a biya su abinda shari'a ta nuna game da shi bashi kenan sai ka'ida ta ƙarshe shari'a tana son ka riƙa jinkirtawa mai bashi bai samu ba a lokacin da ya ce zai baka sai ka ɗaga masa ko na'am idan bai samu baka ƙara ɗaga masa kamar yadda muka faɗa wa in kana zo usratin fa naziratun ila saratin mutumin da ka san har ga Allah bai samu ba ne. to lokacin da kuka yi zai biya ka in bai samu baka ƙara ɗaga masa in lokaci yanzu ka ƙara ɗaga masa kana ɗaga masa can in ka ga lalle bai da shi din wa an tasaddaqu khairun lakum ku ce kun yafe shi yafi muku alkhairi to wannan abin da ya shafi bashi kenan da ka'idojin bashi an halatta shi ne bisa lalura amma bai da daɗi da fatan Allah ubangiji ya mana albarka ya sa mu dace Salamu alaikum wa warahmatullahi alaikum salam wa rahmatullah wani ce ina son malam da ƙarin bayani a kan kwamfuti society da nake haɗawa ma'aikatan gwamnati mene? kwamfuti society a ɗaƙa to kama a dashi? eh kama a eh. kamar mutane eh kuma da ake kira a eh wanda ake kira a sai ce to a sanai yana son a da kuɗi in aka da kuɗi za a kara masa 10% ya shi ma da matsayin wani ne in karbi dubu goma sai a ce ya da dubu goma sha daya. ran ya zo biya riba mana ya kake so riba duk fa dabara fa babu ita sai ka bar kawai abinda Allah ya hana kan wannan shi ne za a tara da ɗari biyar biyar a wasu kuma kuma ya rasu za a ce ɗari biyar biyar a cikin su ɗin society ɗin ba ya ba ya nan sa ne wannan ba wata awanu alal birri wa takwa ne taimakekeniya ne akan da'a da tausayi babu wani abu ana babu wani abu ana wanda kuma ce ba da mutum yake yanki a kamfani kuma da shi ne jama kan kamfani shi kuma jin da yake da karɓo ba shi a hannun wasu mutane ko kuma banki ba shi na kuma kasar da ruwa ne da wannan kudin ake biyan albashi na ma'aikata ga baki ya shi jama to shi ya matsayin jama shi zai rinda ne ko kuma ya zai eh to a gaskiya kamar yadda na yi bayanin riba da aikin banki jiya akwai inda malamai suka yi saɓani wanda waɗansu sun yi rangwame a ɗansu ɓangare wanda dai ake direct mai zuwa ya karɓo irin masu yawo su karɓo eh, su je wajen customers wajen karɓo bashin da menene wanda suke eh, yawa maketa su a rubuta a baka ɗin su ne direct ayin take magana a kansu amma let azum da misali banki ku sai ta yi layozin da wani likita a asibiti kaza duk wani staff ɗinta da ya yi rashin lafiya shi za a turawa ya, abin nan da fayil da komai da komai to shi likitan nan bankin nan da take biyan shi a matsayin na likitanta wanda yake warkar da marasa eh, wanda yake eh, customer na abin nan staff ɗinta shi baya ciki waɗansu malamai sun ce irin wannan baya ciki haka nan ma kaman direban da aka ɗauke shi kawai direba ne baya ciki irin su gadina ɗin nan da masu gadi duk ba sa ciki domin a waɗansu malamai suka ce kamar irin su administrators in administrators in wanda su suna zaman aikin ofis da wanda yake aikin kwamfuta. da mai kirga kuɗi a kan kirga mana sun cika kawai ka miƙa in sun cika to amma asali yadda suka ce su malaman suka yi ta abin nan wanda shi ne suke haduwa su karbo su marketing su rubuta a shaida a yi abin nan a sa hannu yawanci direct shi ne ake magana wannan babu tantama waɗancan ne malamai suka ɗai ta saɓani a kai da yawa majority su yi rangwame iri. wannan kamar mutum ne misali ma'aikacin banki ne ya ɗauko mai gadi a gidan shi ko mai kai yara makaranta kaga ai ba ruwan shi da cewa ina kake samu albashin da kake bani to malamai dai sun ɗan ka irin ɗan waɗannan haka amma babu shakka a matsayin shi na shi ciyaman ka ai ba yanda za a karɓa irin wannan ba da sa hannun shi ba ba da izinin shi ba saboda haka wa ya tafi lama ya ji allahu makarajan wa yarzuku min haiku la ya tasu wannan shi ne wadanda ce shi ba da ta halatta don ce hana matarsa haihuwa saboda tana makaranta a halin tun kuma tana bukatar haihuwa a'a babu hujja abu hujja ka hana ta haihuwa ina haihuwa ya taba hana karatu da su? ina fata an gane na wata hujja ba waɗansu maza yadda suke yi in yana da wata mace ta haifan masa ‘ya'ya kama takwas idan ya auro amarya to sai ya yi ƙoƙari itan kawai ya takaita ta ‘ya'ya biyu ko ‘ya'ya kawai tunda yana ganin shi yana da waɗansu a ɓangaren ɗaya yana da su a ɓangaren ɗaya matan to matsalan anan a ƴaƴan na wancan matan ita wannan da ya auro ta sai yayi kokari yana ka mata waɗansu abubuwa kwana kwana yana so da ya kawai ya rika jin daɗi da ita ta daina haihuwa tunda shi yana da ƴaƴa har takwas wannan kai ya mai da ita abun jin daɗi ne kawai to wannan cutarwa ne ai misali ita ma tana son ai waladu salihun yad'u laha tana buƙatan ita ma ƴaƴan da za su mata addu'a idan ta mutu ran da shi wancan ya mutu mijin ya mutu ai ƴaƴan wancan su ta sani uwarsu suka sani to ita wannan ta, tsufa ta zauna ba ɗa kawai ka hana ta ran da ka sake ta fa ka gaji ka sake ta ta, ta, ta, koma ba inda za ta zauna yawanci ɗaya suna eh, iyaye suna zama a hannun ƴaƴansu idan sun mannanta ɗan shi ya ɗauke shi ya gina masa gida ya gina mata gida ya zaunar da ita ya riƙe ta ya kula da ita a matsayin mahaifiyar shi ita kuma ta tashi ba tsuntsu ba tarko ka hana ta haihuwa da makamantansu saboda haka mutum bai kamata ya kawo wani shara'in da shari'a ba ta yadda da shi ba yana daga cikin hikima da manufofin aure shine menene haihuwa mutum ba zai zo ya hana matan shi haihuwa haka kawai ba da zaka hana ta haihuwa fatta ta je inda take son ta haihu shi ma yana so ya haihu la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa wannan shi shine kenan Allahu hala haka wanda ya ce mutum ne je wani gari sai ya ga al'adarsu su ana binne gida ne gidansa idan ya rasu shi ba da ya hukunci yin sallah a cikin irin wannan gidan da akwai kamar yaci rato bai dace ba kwata-kwata kwata-kwata sai ya je kawai inda yuri buka ila ma la yuri buka ballantana ma eh, nassin hadisi ya nuna kar a yi sallah a inda ake fuskantar kabari ko kuma inda ake binne ko da yake idan akwai abun nan kabarin ta wani bangare ne a gidan can mutum kuma yana wani daki a nan zai iya sallan shi idan baya fuskantar alkibla din amma mafi dan saukin kawai mutum ya samu natsuwa kawai ya je inda babu ne wannan shi ne wannan shi ina bukatar malamin karin bayani game da misali a sani domin na da wasu sun ce yin misali a tsaye yana janyo azabar kamar a ba haka bane na dai bayani akan fitsari a tsaye ba aibi bane akwai hadisi da ya tabbatar sunna ce akwai hadisi da ya tabbatar amma ina cewa al'ada takan sa ka bar abinda wato mutunci yana sa ka bar abinda yake halal ne an yadda da shi amma society su ba su karɓe shi ba na buga mana misali yanzu cin masara mutum ya sayi mangoro ko rake a nan mutum mai mutunci yana tafiya yana sha za a ganshi da mutunci sha raken ne halal haram haram ne ba haram bane amma ya society suke kallo bai dace ba to shine mu society mu anan kawai fitsari a tsaye yawanci ana cewa kafiri ne kawai kaya ne kawai in kai fitsari a tsaye mu yanda muka sani kenan to abunda society suke ganin kaskanci ne tozarci ne ko bai karo da abin nan ba mutum yana iya barin shi wannan makharimul muru'ati kenan amma maybe shi ya samu matsala ne da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa aktharu azabil qabri min al bawl ma'anan hadisin mafi yawancin abinda ke jawo azaban kabari fitsari ne kamar yadda manzon Allah sallallahu wata rana a ma'anan hadisin yana tafiya da sahabansa famarra bi qabaraini faqala innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi saghirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima wa amma al-akharu fakana la yastanzihu min al-bawli ko kuma la yastatiru min al-bawli fa akhadha jaridatan fashaqqaha nisfaini fagarasa ala kulli menene ala ra'asi kulli kare ce faqala la'alla Allah an yukhaffifa anhuma ma lam yaybasa manzo Allah sallallahu yana tafiya da sahabansa sai ya zo ya tarar da kaburbura guda biyu sababbi an binne mutane sababbi manzo Allah sai ya tsaya a kansu sai sahabai suka tsaya yace waɗannan suna shan azaba yace kuma sun rena abinda suka yi din ne ba su ɗauke shi mai girma ba ne suka yi shi yau shi ya kawo su ga wannan rena rena abu shi ya kai su ga wannan yace daya mai annamimanci ne mai hada mutane fada ne annamimi annamimanci ya kai magana wannan backside din shi ya kai ma wance dauko na wannan kaga mutane suna gaba ba sa magana da juna ba sa gaisawa wane ya saki matan shi wani bai magana da kanin shi duk shine yayi tarura wannan abin nan din to yace abun da ɗaya yake na yake shan azaba ɗaya kuma baya suturta kanshi yayin fitsari baya suturta kanshi wani lafazi yace kamar yadda mutanen mu zan kama ruwa daga ga fawo kai mutun ya buɗe duwawun shi gaba ɗaya da jikin shi tun yana tsaye ma zai ɗaga rigan ya zauna maka a haka to yana exposing al'auran shi ko'ina ko ina zai kama ruwa kaza haka mutanen mu suke ko na ya ba mutane sai kaga ya laɓe kawai shi zai taɓa ruwa haka za ka ta yayi ta buɗe al'auran shi wani lafazin ya ce a'a baya tsarkakuwa daga fitsarin ne imam mutu ya zo fitsarin sai ya rika yin inda fitsarin yake yake dawo masa ko kuma in yayi ya miƙe kuma wani dan drop yawa baya kakkabewa da kyau sai ya wanke sai ya wanke wani sai ya miƙe zai sa wanda ya ji wani sirri ya wuce masa to yace abinda waɗannan suka yi sai manzan Allah ya karyi bishiyan dabino irin wannan su magiyar dabino ina, ya cire ganyen ya tsaga ta tsago biyu sai ya dasa akan wannan ya dasa daidai kan wannan kabarin ya ce watakila watakila ina sa ran Allah ya ɗan sauƙaƙa musu azabar da sharaɗin in ba su bushe ba in sun bushe ba sauƙi in ba su bushe ba ba wai an ɗauke azaban duka ba ne amma za a ɗan sauƙaƙa musu to wannan hadisin shi ya tabbatar sai wani hadisi da manzala ya ce mafiya yawan abin da ke kawo azaban kabari fitsari ne ke kawo shi rashin kula in ana fitsari wani ya zo kama eh, bawali ya sake rigan shi shi kuma ya yi ta ja har inda fitsari yake rigan shi ya tsotsa amma kuma ya tsarki shi ya tashi rigan shi kuma ya ɗebi fitsarin da yake wajen musamman iri wurin kama ruwan nan inda baya baya wucewa haka an kasa kuma wanke su haka za ka tafi wannan dai ina jin shine ya ya rikitar da shi Allahu a'lam wannan ce malam ne ya ce mutum ne da kudin da ake masa kari a banki wato interest tun da ana tare da mutum ke ta yi alaƙa cewa an samu wani abu ya yi public abin nan kawai ayyuka na jama'a duka ya je ya duba inda ake buƙatar ruwa gyara ko ya je ka ya ɗauki kuɗin ya nemi masu aikaci don Allah duk a yashe kwatan nan anguwa ko da Allah ku yashe wannan zan ku ku yashe wancan public interest ne wanda zai amfani al'umma ko ya tura a kwashe wata bola ina fata an gane ko wata gada ko wani abun da dai shi zai iya rabuwa da shi haka ko marar lafiya yana iya bayarwa saboda ya samu warkewa shi za a bashi ladan ya rabu da haram ne amma ba wai za a bashi ladan Abin da ya da kuɗin ya karɓi li anna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakakke ne tsaftatacce ne baya karban kazamta amma ladan da zai samu din ladan niyan gudun haram da rabuwa da shi sai Allah ba shi lada wannan shi ne wannan shi ba da menene matsayin insurance a musulunci kuma ya da halatta musulmi aiki a kamfanin insurance insurance insurance fa yana nan kala kala kala kala daban daban daban salo salo salo duk wata hanyar da za a ci kobo fashe dan yana kawo shi daban daban salo salo ya bada amma inshora in general ni wanda na sani akwai inshora na rai ko kuma na pro ko na gida a ce ka gina gidanka gashi mai tsada babban gida eh mutu yaje je inshora a ce ya rika bada dubu ɗari biyar misali duk shekara wal kuma gidan da ya gina din maybe miliyon arba'in ne to sai a ce daga lokacin da ya bayar kafin wata shekara ta zagayo duk abin da ya samu gidan da zai kone kurmus ya rasa komai kamfani zai biya shi amma da shekaran za ta wuce ba abin da ya faru dubu ɗari biyar ɗin nan sun tafi kenan sai ka ba da kuma na wata shekara da ba za a ce maka fatun da ba abin da ya same ka ga kuɗin a ajiye sai ran da abun ya same ka ba za a faɗa ba a ce dama inshora na shekara na 2004 ka bayan to yanzu shekaran ta wuce ba abun da ya same ka kuɗin nan sun tafi yanzu sai ka bayar da na 2015 ina fata an gane to shi wannan kamfanin wataƙila mutum wajen ɗari biyar suna bayarwa ko dubu ma to dubu mutane dubu misali kowanne yana ba da dubu a shekara wataƙila bai wuce mutum goma ba ne kawai ko mutum uku ne za su samu hatsarin ma a shekara wani ma sai ya bayar shekara goma ba abin ya samu gidan shi duk waɗannan kuɗin sun tafi ba duk waɗannan riba kan riba kawai ko ba za a mayar maka ba to kaga idan wani abu ya samu gidanka da nan wanda wancan ya bayar na shekara uku da suka da nan wancan da wancan ya ishi ya isa dan gaggyara maka sauran nasu to irin shi ya dulma yadda America ta shiga matsala domin inshora insha lokacin da aka turo tsunami din su Katrina din su menene sai ga mutane dubbai sun zo layi idan eh, ma na rijistar inshora wani kamfani kishi mai miliyan 500 ne dala wani kamfani shi kaza wani kamfani shi kaza sai ido kuma mutane ga su ba iyaka kusan anguwa gari daya duka wannan iskan tsunami katrina gama da ita shi yasa suka shiga wannan matsala duka su yi ta biya ba kudin ba su kai ba kuma da ku yi alkawari ina za a samu waɗansu daga kasashen waje su ma sun zo yan kudaden riba da aka tara ta wani bangaren riba duka ba su isa ba shi suka shiga abin nan eh, economical abin nan eh, crisis da matsala ɗin nan ina jin har yanzu yana dama Allah ce ai zai yake su duk mai cin riba za a yake shi suna ometa ko ba zai faɗa maka ranan ba ba zai faɗa maka da abin da zai yake kan ba sai an kure ka shi yasa yawanci waɗansu da aka ɗan samu aka ɗan yayyafa musu waɗansu da ba a basu ba suka ci a ah, to ina kuɗin tuntuni muna bayarwa sai kaza ka sai sa waɗansu suka yi withdrawing da yawa suka bar hulɗa da su da kamfanonukan wani suka koma su dubai su menene hulɗa da china da su menene haka wannan shi ne dai allahu ala in dai wannan inshorar ne duka dai dama aklu amwalin nasi bil cin dukiyar mutane da barna ne kuma dukkan yahudawa suke yi dama ba su rayuwa illa bi hablin minan lahi wa hablin minan nasi mutane kai suke sosa. Allah rufa mana asiri ba wani na tambaya game da adadin zakka kuma ce ko yana da yau guda daya no zakka dubu ashirin da biyar minimum ɗin ina jin dubu ɗari bakwai ne da ƴan kai saboda haka idan ka samu duk abin da ya ginu akan wannan ko da miliyan ɗari ne ya kashe divided by 40 ko kuma ka rike ka kowace miliyan ɗaya tana da dubu ashirin da biyar shi ne one over fourteen shi kenan in ka ga mutum ya baka dubu ɗari ya ce na zakka to na miliyan hudu ya cire na na miliyan hudu ta gani yanzu wane ne za ka sami shi na miliyan hudu mutum ya baka ɗan dubu goma ya ce ka wannan mene ne to duka ɗan miliyan ɗaya ya cire wa watakila in ma bai kai miliyan ɗaya ba in dubu ɗari bakwai ɗin da ɗan wani abu divided by 40 nawa ne dukan shi da abin da Allah mallaka masa shi yasa wani ya ba da kan shi ɗan kaɗai ce kai musulunci ya ce a ba mutum da yawa ya ba ni ɗan dubu shi wanda ya ba ka fa dubu ɗari to miliyan hudu ne ba karena iya ba ka dubu ɗari biyu da ta miliyan takwas ya cirewa

kuma ma in kun haɗa magariba da isha masu zama su yi karatunsu sai a zauna a yi darasin da ake ka ba wa masu son tafiya hakkin su da annabi ya ce a ba su ko ba haka ba a haɗa don a sauƙaƙa wa mutane ka haɗa ka sauƙaƙa mutane sallami mutane su tafi wanda kuma suke so su zauna su yi karatu ya ka ba su nasu haƙƙin ba amma ana cewa za a kaɗa sallah ko ka tsaya ma ba a tasbihi a wajen za ka sake sallah babu ka yi a lokacin da Allah ya faɗa shi ke nan. wannan shi ne wadda shi wadda su ne ke azumi sai ci abinci ko sha abin sha da samantuwa hmm. ala ya azumi shi azumi shi yana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ce da shi ya shayar da shi ina fata an gane in ka zo ta bangaren littattafanmu na malikiya shi imam malik a mazawa maliki ana ganin za ka kame bakinka a kai azumin da kai sannan bayan sallah karama ɗaya shi kuma ya yi wannan ne saddullin lirzari'a domin toshe kofar arna da ma'arnata yawa wani sai ya je ya ci ɗin ya ci ɗin ya ci ya ƙoshe cikin na inda sai ya kai sai ɗaya ce kai baba innama a tsamakan lahuwar haƙa ka buce Allah ne ce da kai ya shayar da kai muje shi ma malik saboda a hana irin waɗannan in ka san kacin ma za ka kai kuma karama ba za a ci ba amma malamai suka ce a'a mutum a gaya masa saboda Allah abinda Allah ya faɗa kar a ɗora masa abinda Allah bai ɗora ba yau mutum ya ji tsoron Allah Allah ba a masa dabara don ka zo ka ci da dabara kana sani ka ci daga baya ka dafa kai ka ce inna lillahi shikenan kayo Allah dabara ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur in tubdu ma fi sudurikum aw tuduhu ya'lamu Allah duk abin da ka boye. Allah yana sane da shi wannan shine kada wannan ya mutu suna ba mu zuwa ga mai wannan ya koyi kafin wanda Allah ya sa suwa nan lani Allah ji kan shi ya masa Allah rahama masa ya gafarta masa shikenan kuma Allah ji kan ku. Allah ji kan duk wani musulmi da ya riga mu gidan gaskiya wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba Allah ubangi ya gafarta musu ya haskaka makwancin su ya sanya makwancin su ya zama to ni'ima ne dausayi ne daga cikin dausayin aljanna mu masu ran kuma Allah ubangi ya sa mu cika da imani Allah ya azurta mu da kyakkyawan cikawa Allah ubangi ya raya mu ya tabbatar da mu akan imani ya kashe mu akai ya tada mu akai gobe kiyama Allahumma kullana wala takun alaina sunna wala tansur alaina izzana bi ta'atika la tudillana bi ma'siyatik waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka رؤوف رحيم صل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين